komin yawanta ya bayar wani ma dunkula dukiya yake ga baki daya ya ce ya bada ita kuma a karba wani ya ce gaba ɗaya zai bayar sai annabi yana jan linzaminsa yana hana shi sannan ashira tuhum iyalansu shi ma sun miƙa wuya sun tafi da shi da dukiyarsu da kawunansu da zuri'arsu duk abin da ya zo da shi alaihi sun miƙa wuya sun yarda ayyuka abin da duk Allah ya ce a yi da shi za su yi to wannan yana daga cikin wato nasara da annabi alaihi salatu wassalam ya samu wato dalilinsa na samun nasara kenan ya samu wannan nasara ta sa sun miƙa wayansu sun ba da su sun ba da zuri'arsu da duk abin da musulunci yake so ayi nasara sun yi to sai wani abin kafin na zo na ƙarshe shine da na ce ana yin jarrabawa ta samun nasara da bala'i bala'i yana zuwa an yi bala'o'i iri-iri na duka da ɗauri da komai sahabbai sun shanye to sai kuma wato jarabawa ta imani jarabawa ta imani ita kuma ta fito ne a yin isra'i da mi'iraji nan ma jarabawa allah ya ta sahabbai rawanullah alayhim domin wanda duka bai sa shi ya girgiza ba a azaba da ɗaɗara masa wuta da ya masa hayaƙi kamar yadda ake wa maciji a rami a ɗaure mutum a sashi a ɗaki a dinga tikaka masa hayaki duk an yi bai hana su komai ba garin imani nan ma sai an jarraba su a ga akwai saboda ka dare ɗaya annabi alaihissalam yana zaune sai kawai jibril ya zo alaihissalam ya ce ka zo ana kiranka a babbar fada annabi sai ya fito aka ce masa ga buraka aka karɓi buraka da za ta ɗanyi wani abu sai jibril ya ce mata duk wanda ya taɓa hawanki ba wanda darajarsa ta kai wannan a gurin allah sai gumi ya dinga kwararo mata ɗar ɗar tar tar tar tar tar sai ta shiru saboda kunya ya hau alayhi salatu wassalam ya tafi daga nan maka zuwa masallacin ƙudus tafiya ce ta kwana talatin a cikin 'yan mintuna biyu zuwa uku aka yi ta wanda annabi suleimanu alaihissalam wannan tafiyar a awa shida yake a wannan iskar da yake ɗauka gudu ha shaharun warwahu ha shaharun amma shi a cikin minti biyu zuwa uku aka kaɗe wannan sannan Allah tara masa annabawa alaihi salatu wasalam da manzanni ya musu sallah daga nan ya tashi zuwa sama ta ɗaya alaihi salatu wasalam a nan ya tadda annabi adamu alaihi salam ya tafi sama ta biyu ya tadda annabi yahaya da annabi isa alaihi salam ya tafi ta uku ya tadda annabi yusuf alaihi salam ya tafi ta hudu ya tadda annabi idrisu alaihi salam haka dai har zuwa ya tadda annabi haruna alaihi salam a tabbiyar ta shida ya tadda annabi musa alaihi salam ta bakwai ya tadda annabi ibrahimu alaihi salam daga nan kuma ya tafi har zuwa sidratul muntaha har ije mustawan inda ya ji motsin alkalami da rubutun alkalamin ubangiji subhanahu wata'ala ya gama wannan duka-duka a cikin minti arba'in da wani da minti arba'in bai fi da hudu ba duk wannan tafiyar da aka yi da karɓo sallah da zuwa da dawowa ya kuma dawo garin maka to wannan an yi ne don a yi jarraba a tace a tankaɗe a rereye wanda ba zai iya karɓar wannan ba ruwan ƙurji ne matse shi daga cikin al'ummar musulmi a fidda shi shi ya fi kawai in aka bar shi zai jefa musulmi shakku da ɗarɗar da anya a cikin ƙudurar Allah saboda ubangiji ya shirya wannan domin annabi alaihi sakonsa ya samu nasara wanda ba za su iya karba ba ku suka ce sam wannan abun ba zai yiwu ba saboda haka aka fidda su daga cikin musulmi suka yi ridda akwai adi ibn zalim yana daga cikin wanda suka yi ridda ce shi bai taɓa yadda da wannan ba sauran kuwa suka ce ubangiji ya isa yi wannan sai na abubakar radiyallahu anhu a lokacin ya samu ta wato lakabin as-siddiq abu jahal yana jin wannan ya dafa kai yana munna yace yau mun samu babban makami na girgiza su na kuma hana su karɓa abin da ya zo da shi yana zuwa wanda ya fara gani sai sai na abubakar radiyallahu anhu yana ganin sa sai ce ka ji abin da abokinka ya faɗa kai ne mai yadda da shi yau dai na sama za ka yi da shi ce menene kar da yi masa ƙarya sai ce ya ce wai a daren jiya ya tafi daga nan har zuwa baitul maqdis daga nan ya tafi har sidratul muntaha kuma ya da muka yi asuba da shi sai na abubakar da ce in dai shi ya faɗa faƙar sadaka ya yi gaskiya ba daga bakin sai ji ba ya ce in dai ka tabbatar min shi ya faɗa to na yadda to an sa masa siddiq alaihi salam wannan an yi ne don a tankaɗe da rairaya a fudda mutanen ba su dace ba cikin al'umar annabi alaihi salam wanda za su iya ɗaukar nauyi ba masu irin wannan anya din bane ko ɗarɗar ko shakku a cikin kudura ta ubangiji subhanahu ta'ala to aka yi wanda ba su dace din ba ko aka fudda su wanda suka dace kuma suka zauna shi adi ibn abi zalim sai daga ibn zalim sai daga baya bayan an yi hijira salman ya shiga musulunci shi dinga zama da shi a hankali a hankali a hankali har ya wayar da kansa ya gane kudura Allah za ta karɓi wannan sun yi na dawo cikin addinin musulunci to waɗannan mutanen su ne bayan annabi alaihi wasallam duniya suka kare duk abin da annabi alaihi wasallam ya kafa da ba a samu tsayayyu irin wannan ba da daga barin annabi alaihi wasallam duniya gaba daya mukiya za su wargaza abin da ya zo da shi alaihi salatu wassalam wayannan su suka taimaka komai ita fa to daga cikin abubuwan da ake bi wajen samun nasara din wadda annabi alaihi salam yayi ya tanadi mazaji ya yi tanadin mazaje ya yi tanadin mutane wanda za su iya masa wannan aikin su taimaka masa su ɗaukan masa wannan nauyin alaihi salatu wasalam wajen isar da sako shi ko ba zai yiwu sai an yi wa mutum zubi wanda zai karɓi wannan an musu zubi na ruhi an kulla dangantaka tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar soyayyar Allah da neman yardar Allah subhanahu wata'ala da amincewa Allah subhanahu wata'ala da cewa komai ya yi karo da hanyar Allah za su iya take shi su wuce ko meye nasu za su bi abin da Allah ke so sai da aka tanade su a wannan sannan aka yi musu tanadi na hankali wanda za su iya karɓar kowane irin ƙalubale sannan aka yi musu tanadi na zamantakewa wanda aka cusa ƙaunar juna da sanin abin da suke ciki tun suna rayuwar maka aka tanadi gida wanda a nan za a cusa wannan tarbiyya shine gidan arkam ibn abi arkam radiyallahu anhu annabi sai ci gaba da ya musu tarbiyya a lokacin a koye da rabakawa da bin bango kowa ke shiga wannan gidan saboda balahira da take wannan lokacin amma a wannan lokacin ya yi musu zubin da zamantakewarsu ta zama kyakkyawa duk abin da wani yake ciki duk sauran 'yan uwan sun sani in bukata yake cikin wani kalubale ya fada an musu tsarin da ba wanda yake kowa ya damu da dan uwansa yana ƙaunarsa kuma ya damu da abin da yake ciki kuma yana jin abin da yake ciki wannan shine zubi da annabi alaihi salatu wassalam yayi sannan yayi tasnifi tasnifi shine yayi wa kowa aji yi wa kowa gida ya ga cewa wane ya dace da kaza wane da kaza idace wane da kaza idace ya yi wannan ne saboda samun nasara kuma a bayansa wanda duk bai bi wannan ba shi ma ba zai nasara ba misalin da zan bamu na wannan tasnifi da inar rijal ya lura cewa akwai waɗanda yaƙi su ahalinsa ne kawai Sau da aka irin su Khalid ibn al-Walid duk wata dama ta yaƙi ya bashi ya kuma ambace shi sai fulahil musulun sannan masu amana da ƙarfi sai ya ware Abu Ubaidata ibn al-Jarrah shi ne shi aminu hajihir umma shi ake ca da shi alƙawiyil amin ba a fiye samun amana tare da karfi ba amma shi Allah ya bashi annaba sai tanade shi da aka ce ana son ya tura mai amana wata kabila sai ce zan ku tura muku mai amana sai ya tura shi alayhi sannan in annaba alayhi zai yi tafiya an san masu ƙarfi jarumai wanda su ne suke zama giwar sarki za su yi wa annaba alayhi dandazo su dango su kewaye shi alayhi duk inda za a alayhi sannan ya tanadi mutane masu hankali masu hankali masu basira irin su al'alawa ibn al-hadrami da ya tashi aike zuwa zuwa al-munzir ibn sawi kan ɗabi'unsa sannan ba wanda yake da ja akan hikimarsa duk abin da ya afuwa a kansa to ba wani mai hankali zai ce ina ma uquba yi duk abin da ya ba a kansa ba wani mai hankali zai ce ina ma ina ma afuwaye a wannan abun yace to ina gaya maka yau in ka ki yadda da shi wannan kimar taka da wannan matsayin naka a ƙasar laraba daga yau ya ruguje almunzir ibn sawu ya ji wannan ya shuru sai ce da kafin ka faɗi wannan maganar ba abin da nake ki irin wannan amma a yanzu kuma na yadda. aka rawa takarda wanda da aka zo annabi alaihi salamu ma sai na abubakar radiyallahu ya sa ya rubuta wannan takardar ko da yanzu ka je madina ka je gidan tarihin madina za ka tadda rubutun na abubakar radiyallahu da kuma tambarin annabi mina nan an ajiye ta wadda aka wa alawo ibn al-hadrami bayan ya je ya masa wannan ya gamsu aka tura masa sakon annabi alaihi salatu wassalam to wannan shine tanadi da iwa mazaji duk mutanen da ya bawa takarda suka kai wa sarakuna ya kai musu ya ba su ne daidai da irin tunanin wa'annan sarakunan kuma su ne za su iya zama warki daidai kugun wa'annan sarakunan to haka ya alayhi salam kuma a cikin sabon sarwanullah alayhim sai ya zaɓi huzaifatu ibn badr yaman ya zama shine mahallin sirrinsa alayhi salatu wasallam da ya masa fahimta ya gane shi alayhi salatu wasallam to wannan abubuwan haka annabi alayhi salam yi haka kuma ya tura wato alƙadi shab wato alƙali matashi shine shine mu'azi ibn jabalin radiyallahu anhu shi ma an tanade shi an masa zubi wanda zai isa da sakon annabi alaihi salatu wassalam da haka annabi sai dinga daukan sa yana tafiya da shi guri guri ya dauke shi ya dora shi a raƙumi domin shi mu'azi ibn jabal radiyallahu har ya rasu bai wuce shekara 33 ba gaba ɗaya duk wannan shuhurar tasa da abin da yi ya dora shi a raƙumi suka tafi abu kamar raha sai annabi alaihissalam ya ce ya mu'aza bin jabal sai ce labbai ka wasu adeka rasulullah sai sake ce masa ya mu'aza bin jabal sai ce labbai ka wasu adeka rasulullah sai ce ya mu'aza bin jabal sai ce labbai ka wasu adeka rasulullah sai ce atadri ma haƙullahi alal ibad ka san me haƙƙin Allah akan bayi sai ce Allahu wa rasuluhu alamu sai ce masa su bauta masa kada su haɗa bautarsa da komai sai ce ya mu'aza bin jabal sai ce labbai ka wasu adai ka rasulullah sai da suka yaka so uku sai ce ka san me haƙƙin baye akan allah sai ce allah da manzansa su suka sani sai ce in suka bauta masa ba su haɗa bautarsa da komai ba sai ya shigar da su aljanna to haka ya dinga masa wata rana ya tura shi zuwa kiran mutane zuwa ga allah sai ce masa in ka je kai kiransu a kan su bauta wa Allah shi kadai in suka karɓi wannan to kuma ka sanar da su mataki na biyu ka ce da su Allah ya farlanta musu sallah biyar a dare da wuni in suka karɓi wannan sai ka ce musu Allah ya farlanta musu zakka za a karɓe ta hannun masu kuɗi a raba ta kuma cikin talakawansu ba wani guri za a kai ta ba ya in suka yi wannan to iyaka wa kara'ima amwalihim ina jan kunnanka ka dubi zababbun dukiyoyinsu ka taɓa musu Ya yace ittaqi da awatal Ka yi hankali ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Allah ba ta da hijabi to wannan annaba sai ya tanade shi a wannan sannan ya tura shi Yaman sai ya ce masa in ka je da me za ka yi musu hukunci sai ce bi lahi da littafin Allah ƙur'ani. sai ce in baka samu hukuncin Alƙur'ani ba fa sai ce bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan musu hukunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce in ka bincika qur'ani ka bincika sunna a ba ka ga wannan hukuncin bafa. me za ka yi sai ce ajtahidu ra'ayi zan yi ijtihadi ta hasken qur'ani da sunna zan yi istinbadi in fadda hukunci sai annabi sai da kikirjin sai ce alhamdulillahi allazi wa faqa rasula rasulillahi lima yardahu rasulullahi na gode Allah wanda ya sa manzan manzan Allah ya dace da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so wannan shine idadul ashkhas la ada'il amana annabi sai ya tanadi mutane za su iya wannan amanar ayyukan da aka dora masa alaihi salamu za su iya dauka su kai wa duniya ga baki daya wanda kuma sun yi abin ya zo har zuwa kanmu nan mun samu to wannan ina ga wata kila shine dan abin da zan dan iya cewa na shimfiɗar da nake so zan yi ɗin da kafin zo in magana nasarar da isamu alaihi salatu wassalam wannan ita ce shimfiɗa da abubuwan da yi alaihi salatu wassalam wanda za su taimaka a samu nasara in allah ya kai mu mako mai zuwa kuma sai kuma mu fara lissafin nasarorin da ya samu alaihi salatu wassalam na isar da wannan saƙo nasu alaihi salam har zuwa yau kuma iza tashin alƙiyama har zuwa cikin a ala wannan nasara ba za ta ƙare ba Allah ya samu cikin ya allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsanahu a qawli a wa kauli li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam wannan tana tambaya ce tace malam kai bayani akan cewa annabi alaihi salatu wassalam shine yayi tarihi ba tarihi ne yayi shi ba to shine ce malam me wannan kalmar take nufi me ita bata gane shi yin tarihi ba tarihi ne shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk a tarihin duniya duk wanda tarihi ya yi su an taɓa irinsu farko kenan wato a hankalce wata larura ce take sa mutane su sun yi fice wani wahala da talauci ita so a gidan talauci ya wahala ya tashi tsaye ya gumurzu ya kauda dukkan wani abu da ya shiga gabansa sannan ya daga ya zama wani mutum a duniya wannan tarihi ne ya shi ba shi ya tarihi ba duk wanda suka yi nasarori na duniya duk wani dalili ne ya ja musu suka yi wannan nasarar amma annabi alaihi salatu wasalamu shi da izo abinda maka take kai na bautar gunki na ɗaukaka da suke da shi da danginsa alaihi salatu wasalam ga baki ɗaya ba abin da ya shafe shi da wa'annan kawai wani abu ne ya zo da shi daban wanda bai shafi wa'annan abubuwan ba sannan ya zo da abubuwa mai faɗi wanda ya kunshi komai da komai na rayuwa ɗan adam ta duniya da ta lahira sannan bayan wannan abin da iya amfani da su wajen isar da wannan saƙon duk yawansa abin bai taka kara ya karya ba sannan kuma ya samu nasarar da kowane makaluki bai taba samun irin ta ba saboda haka ake cewa shi ne ya yi tarihi a duniya ba tarihi ne ya shi ba amma da duk ba shi ba irin wannan hanyar suka ba tarihin an yi irinsu irinsu irinsu larura ce ta koro su ta kai ga samun nasarar da suka yi amma shi ba larura ce ta koro shi ba alayhi wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala ya masa ya kuma karfafe shi da nasara in yaƙi ya taso nasu akan turo masa mala'iku zo su taya shi yaƙi alayhi kaba ibn malik al-ansari radiyallahu anhu bayan ya makance yake ga yawa mai masa jagora yace ko a yau da Allah zai bude min ido na in muka je badar zan nuna maka kwarin da muka ga mala'iku sun fito sun zo sun taimake mu a yaki to shi sa shi ba tarihi ne ishi ba shi yayi tarihi alayhi salatu wassalam duk harkar yaki ta duniya duk wanda kaga kwararre na soja to sai da yaje koyi yakin su aikin soja amma shi bai je makarantar soja ba wanda ya koya masa yaki amma kuma dukkan wani wanda ya iya yaƙi a duniya ya san tsarin annaba da sai yaƙi ya fi nasa kuma bai taɓa zuwa koyan makaranta ta koyan shugabanci ba amma ba a taɓa samun wanda ya shugabanci irin nasa ba alaihi salam sannan bai je ya koyi karatu a makaranta ta tattalin arziki ba ko a fada a tashi amma ya zo da tattalin arzikin da babu wani da irinsa sannan bai je ya karanta dokoki ba kanun amma ya zo da dokokin da har Allah na ɗe ƙasa ba abin da zai kore su wa'annan to shi yasa ake cewa shi annabi alaihi ba tarihi ne yayi shi ba shi shi ya tarihi a duniya ina fatan an fahimta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Allah ya saka da ni malam wannan tana tambaya tana cewa menene yake jawowa idan ana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutum ya tsigar jikinsa tana tashi assalamu alaikum da da mai tambayar ita ya kamata a wannan tambayar ai ai ita ce za ta san me yasa shi dai annabi alaihi salamu duk abin da za a yi da shi in ka ji kana samun wannan to sai fa in ka san shi alaihi kuma akwai kauna ta gaskiya domin masu kaunarsa alaihi salamu akwai wanda na san yanzu in ka kawo masa zuma tatacciya in ya saka ta a baki ka ambaci suna na sai ya je ta kamar karo ba zai ji ba wancan zaƙin sunan ya janye masa wannan wannan kawai ƙauna ce ta kisa in ta gaskiya sadika to a mutum yakan samu abubuwa irin wannan da an ambaci suna annabi alaihi shi kenan mu yanzu sanewa muka yi amma mutanen farko dama a haka suke ana faɗar sunan annabi alaihi sai ga kamar basu san kowa ba saboda mai suna kallon irin baiwar da Allah ya masa alaihi da irin alherin da ya taho da shi kasaitacce wato ga duniya ga baki daya to da an faɗe shi alaisa wannan kawai zai zo musu saboda haka sai su kama kuka kuka ake ko mutum ya kiɗime ya fita daga cikin wato kamanninsa kaga kamar bai san kowa ba a wannan gurin sabon annabi alaihissalam kuma sai ya fito ya zauna alaihissalam sai tsuntsu ya sauka a kansu ya ɗauka a kan kututture iki wannan girmamawa ce da sanin sa salam imam malik radiyallahu anhu akwai lokacin da ya zo yana karanta hadisin annabi salam sai nama ta saɗaɗo ta dinga harbinsa a ƙafa yana jera hadisin bai gama ba sai da ta masa harbi goma sha shida sai da ya jire hadisin sannan ya duba ya ga abin da ya same shi saboda kada ya yanke magana annabi alaihi ya zama yayi su'ul adabi ga annabi alaihi salatu wassalam saninsa alaihi salatu da ƙauna ita ce take sa mutum ya ji an bace annabi alaihi salam ya kan ji wani abu a ransa na kauna ya ƙara shiga kuma girma da daraja ta ƙara shiga cikin zuciyarsa Allah ya hore mana wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, malam a nan kawai ta yi ah, a kan mu'amala da da aka yi malam ta yi magana yaya matsayin waɗanda ba sa girmama shugabanci kowane iri ne da kuma waɗanda suke yin zagon ƙasa ko cin mana shugabanci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, aini abinda na zuba abinda annabi alaihissalam ya zo da shi abinda annabi alaihissalam ya zo da shi daban abinda musulmi suke ciki yau daban ina so ku fahimci wannan mafi yawan yau da za a ɗauki musulmi a duniya da su za a yi lissafi to ba wanda zai da musulunci amma shi abin da ya zo da shi alaihi salamu daban abin da musulmi suke kai daban sauraka shi ya zo da wannan mu'amala tsakanin talaka da mai mulki akwai shi mai mulki zai ɗauki talaka kamar ɗan da ya haifa shi sa annabi alaihi yake cewa da mu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi da shi da mahaifi ɗaya suke yanda duk mahaifi zai wa ɗansa na jin kai da kula da alherinsa da kare shi daga wani abu haka mai mulki zai wa talaka sannan ba dama ya wa talaka algus ya dinga yin wani abu a ɓoye kuma wanda yake fitowa da shi wajen talakawa a fili daban shi sa annabi alaihi salam yake cewa ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa gashin ra'iyatahu illa harrama Allahu ta'ala alaihi aljanna babu wani mai mulki da zai ha'inci talakawansa har zuwa lokacin zai mutu ko lokacin zai sauka face sai Allah madaukin sarki ya haramta masa shiga cikin aljanna kaga su aka yi wannan sannan inna ya ya'muru bil adli wal ihsan wa ita izul qurba wa yanha 'anil fasha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wannan duk an ja hankalin masu mulki akan yana za su yi wa talakawa da yin hakuri da su da a wannan su kuma talakawa biyayya ake so su yi masu mulki duk inda babu saban Allah in dai ba Allah suka saba ba dole ka hakura ka bi su sannan an hana talaka ya tawaye ya ce ya fita ya tawa ya zama dan tada zaune tsaye dan hayaki ba a yadda ba domin wannan abin in yi irin bannar da za ta biyo baya ta fi abin da yake kira a kansa an hana talaka yi wannan sannan an umarci talaka da ya ikhlasi idan aka ɗauki aiki aka baka to kwabo ba za ka taɓa ba na ha'inci in aka ɗauke ka aka kai ka wato rijiya kare kukanka a gurin aiki ga inda kake nan a mahaifarka aka kai ka wani guri mai nisa haka za ka je haka za ka zauna ba za ka yi taba ba ba za ka yi almundahana ba akan aikin da aka dora ka ce ni an kai ni wani guri ba a kula da ni a'a ko ba a kula da haƙoƙinka annaba da sun ce dage ka sauke wajibin da aka dora maka naka haƙoƙin ka yi addu'a sai Allah ya baka to haka ake so da kuma nasiha duk abinda masu mulki suke so su yi in talakawa suka ga bai dace ba to su bi ta hanya wacce take akwai girmamawa a ciki akwai limana su yi musu bayanin rashin alherin abin idan akwai wani abu mai alheri ba su hango ba to su bi ta hanya ta limana ta hanya wacce take mai alheri da girmamawa su nusar da su yadda za su sannan kada a samu talaka ina fitowa ƙarara ina zagin masu mulki ina la'antar su ina kuma wannan ba tarbiyyar annabi ce alaihi salatu wasallam annabi bai zo da wannan abun ba to abin da mutane suke ciki yanzu daban abinda annabi alaihissalam ya zo da shi daban kuma da malamai sun sani an yi bayanai iri-iri akan dangantaka tsakanin talaka da mai mulki ya kamata ya kasance wannan a neme shi a mahallinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam malam wannan ta ce malam ka yi magana akan matar da ta taimakawa kare domin fahimci cewa dabba ma tana da haƙƙi to malam mu ba mu da laifi muna ke muke kiwon mage idan ta mana ba haya ko barna muna dan sa tsintsiyar kwakwa ko hannun mu zane ta to muna da laifi ga laifi kai gobe kyama sai Allah fitar mata da haƙi in ba za ku iya jira ku rabu da ita dan ba ko ko halice ta ba ba a yadda da musulmi ya zama haka ba annabi alaihi salam ya ce wata mace za ta shiga wuta saboda magen da take kiwo ta tsare ta bata nemo abinci ta bata wata bata ta je ta nemo ba annabi sai ce in ta mutu wannan wuta Allah zai sata an gaya mana ne saboda mai hankali duk abin da yake da rai kai hankali da shi ba a kula ba a cutatar da shi ba a yin wannan a hankali ake bin abu irin wannan eh ce tururuwa ta fito suna tana jindirin ayarin annabi Sulaiman alaihi da sauran na karkashin ta udkhulu masakinakum ku yi maza ku shiga ku shiga rami la hadi mannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'uruna annabi suleiman alaihi kai ya tattake kushi da rundunarsa a cikin rashin sani sai da ta ba da uzuri annabi suleiman yana sane rundunarsa tana sane ba za su taka turuwa su kashe ta suna sane ba za su yi ba sai da ta yi musu hanzari cewa ga yanda ake to ana so a gaya mana ga yanda ake so mu dinga mu'amala da halittar Allah subhanahu wata'ala babu kasawa da bishewar zuciya da rashin tunanin hisabi don tashin kiyama kullum kai sallah ko baka yi nafila ba sai ka karanta fatiha su goma sha bakwai a cikinta kuma za ka ce maliki dini maliki dini kuwa wannan rana in ta zo zare da abawa sai ya dada shi sai hisabi akan wannan abun ko da mai kai mu'amala shi yasa mai hankali yanzu ko haɗuwan nan da muka yi ko wata ce da wani anan suka wani da wani za su wuce suka yi mu'amala ta minti ɗaya to su shirya hisabunta da wance da wance suka yi mu'amala ta minti ɗaya akwai hisabi shi za ga mutane sun shiga hais wai kafin ta suna faɗa bayan in sun shiga hayatsin kafin sauka su sani mintunan da suke a ciki gobe kiyama sai Allah ya dawo da wannan tun na cikin motar sai an musu sabon iya wannan zaman da suka yi in san fita haka saboda haka wanda ya san akwai wannan a gabansa ba zai abin da ya ga dama ba shi yasa aka ce wanda ya imani da ranar kiyama to ba wanda ya fi shi daɗin zama wanda yake bai imani da ranar kiyama ba abu marar daɗin zama irinsa Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alheri ba da kan tambayi ta bayyana suke cewa wai ai a arzan zai za a kawo ta irin wannan koka shi ana kama ta a dodara a kan abin da ta yi ko a kashin ko da ta yi sai a ci hawa kullata ta yanzu za su yi irin wannan din to wannan wa ya ce musu shi an sun samu annabi ne alaihi haka ko sahabbansa ya maguzawa za su yi abu kudin dinga kifi da shi wannan ina jin al'ada ce ta maguzawa kawai ko kuma kawai al'adamu amma annabar sun baya haka ku karanta mu muwadda malamin ku gani a farkonta sabon da aka zo yana alola mage ta zo ta sha ruwan sai karkata mata ta sha da ta sha ya ci gaba da alolarsa ya ga suna kallon sai sai annaba sai ce mun ba komai inna ma hunna mina dawa Fati alaikum suna yawo da ko in dai ba gani kai a bakinta ta je ta ciwo mushe ba da jini a ciki ta sa maka a ciki in kana alola a cikin kwano ko a wata ƙwarya ko a wata roba mage ta zo ta sa baki kyale ta ta gama sha sai ka ci gaba da alwalarka da wannan amma ba za ka doke ta ba saboda ka wancan abun ba daidai bane wanda duk ba zai iya kya ba to gara ya daina kiwon magen ya zauna lafiya dama ma da yawa duk mai kiwon mage ai kalli zai gama lafiya kuma da wuya ya ma sai an kwashe duk sallarsa an biya domin ƙarshen ta za ta shiga gidan makota in ta shiga makota za ta ci musu wani abu kuma ya cuce su ko 'ya'yansu za su ganta su firgita ya cuce su annabi alaihi wa sai da ya rantse so uku wallahi layu minu, wallahi layu minu, wallahi layu minu. kuma la amanu jaruhu ikahu wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba annaba sai sai da ya rantse su uku bashi da imani hassa bai suka ce haba wa hasira man ya rasulullah ya tabe yayi asara waye wannan kake rantsuwa a kansa har uku sai ce wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba to in kana kiwon mage ko za ta shiga gidan makoci ka cutatar da shi ka cutar da iyalinsa rabuwa da wannan shi ya fi maka sauki kura ka zauna lafiya su kiwon kare da mutane suke suna fitowa kofar gida suna firgita yara suna firgita baki da za zo gidan abokota duk an aka je kiyama sai a waye gari mutum ya kare rayuwar sai zama biyan bashi zai kawai na cutar da yawan mutane assalamu alaikum wa wabarakatuh Allah ya saka da to wannan wani kamar tambaya ta can baya ta ce malam ka faɗi inda annabi alaihi salatu wassalam yake barciya to yaya mu da muke kwanciya gadaje da katifa wannan ma da wani lokacin idan na kwanta a kan tabarma sai na yi ciwon jiki ko na kasa yin barci kuma na yaya matsayi gida ko ya matsayi gida da ya so yi koyar da wani sanata assalamu alaikum kawai da na ba sama mu yi akwai abin da za mu iya wannan haka ake abin da za mu iya za mu iya wanda ba za mu iya ba ya fi ƙarfinmu annabi sun ba ordinary mutum bane haka wani tsari Allah izubi masa daban alayhi salatu wassalam mun je a madina da muka je akwai dan uwa nan muka je da shi da muka je na nuna masa ɗakin annabi alaihi inda yake alaihi salam ɗakin da kaɗan ya fi wannan itaciyar zuwa nan tsawonsa da faɗinsa duk bai faka ba bayan da za a yi miƙe a cikinsa gaba ɗaya ya ce wannan gurin yanzu shi ne ɗakin ma'aikiyar sun ce masa shi ne ya yi mamakin wannan abin duk wanda ya ga wannan gurin sai ya mamaki sayyidul awwali na wal akhiri na alaihissalam nan ne dan gurbin da yake zama sannan kuma ɗakin da yake rufe nana na aisha baya kwana a cikinsa na wajen wanda aka yi masa kamar baranda aka yi masa rumfa a buɗe a nan yake kwana da sama kuma da ya rasu ma a nan ne aka janye gadon aka binne shi a ƙarƙashin gurin ɗakin da yake yanzu gurin ne haka kuma in ya baƙi ma a da sama suke shigowa sai ya sauko a yi musu shimfiɗa a gurin ya zauna ran da ya sauraha sai sa ɗauko masa asabari wanda aka yi masa saƙa da tsawonsa da faɗinsa iri ɗaya ran da in kun yi ko miliyan sai ya ɗauke ku ran da ya suno mujiza sai sa ɗauko shi yana da su guda hudu amma kowane akwai abin da yake da su alayhi salatu amma mai wannan kuma in ya ta shi kuma an masa saka ta tsaye ta kwanci an saka shi a kwanci an saka shi a tsaye so da ka ba zai naɗe ba ba mai naɗe shi sai shi shi kaɗai alaihi sun yi ɗauke shi yadda kake naɗe tabarma haka yake masa alaihi to a nan gurin irayu alaihi wannan abin yana da ƙarfin da mutane ba za su iya ba amma abin da ake gaya mai hankali ka sani ba kullum ake kwana a gada ba yawan ka kwana a irin wannan wata ranka sabarwa kanka kwana a wani gurin da bai kai wannan ba saboda gudun larura ta rayuwa larura za ta kama mutum ya tafiya wayan abu suna faruwa ga irin yadda kuke ganin duniya yau ake ciki ku duba ƙasar syria mace mijinta ya mutu ɗanta mai ƙarfi ya mutu ɗan uwan mijinta ɗan uwan uwarta ɗan uwan ba ta da kowa daga ta sai ƙananan yara su kama hanya su shiga cikin ƙasar turkiya a ƙasa su keta ta a ƙasa su shiga ƙasar yunana a ƙasa su keta ta a ƙasa macedonia su shiga su keta ta a ƙasa na so su je jaman waɗansu a nan da ita da 'ya'yan wani zai kama sai sai da su shikenan to mutane ba su sabu da wahala ba suka samu kansa a wannan to mutuwa za su dinga yi munan ƙasar tamu ba ma kawo komai aram kullum musamman mata ba sa kawo cewa wata rana wani abu zai iya tasowa wanda yake buƙatar haƙuri da juriya to ba mu koya wa kanmu ba sai a samu abu akwai wata ran da aka ce an wata rigima a wani gari wani ya yi gudu tsakanin kamar makarantar takanikal zuwa kofar nasarawa dan gudun da yake nama sai da ya furta shi da asibiti a kwanci so da malalaci ne to duk kusan rayuwar mu haka take so da haka wannan kwanciya a gada ya yi daidai amma wata ran a dinga kwanta a wanda ba shi da laushi irin wannan saboda gudun bacin rana wanda bai faru za a iya rayuwa amma ba a ce mutum sai wancan ba wancan abin ya fi karfin mu eh ya fi karfin mu akwai abin da dama kar ma ka ce za ka yi na annabi alaihi wani ya fi karfin mutum ordinary eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka a wani da ce ah, malam wanda ake bawa dangila an ce ba sai ya fita zakka ba to ina ko ana aka ya san da kan zan salamu alaikum ina ga wata ila na ai zaki jirga mana aiki wannan magana kwangila hukunci ne da shi mai zaman kansa maganar zakka ita ma ta zamani da awa suke tahowa shi ma haka abinda za a duba a wannan su malamai sun kasu kashi biyu akwai wanda suke cewa idan an yi abin ka karba abin da ya shigo hannunka na ribar da ka samu za ka bar shi sai shekara wani suka ce a abin da ya shigo hannunka na riba ka samu a lokacin za ka fitar Su wannan amma mafi yawan malamai a zamani sun furin jayar da wannan cewa in ka yi an biya ka kuɗin suka shigo hannunka za ka kirga ka ga riba da ka ci wannan ribar to za ka kasa ta kashin da shari'a ta ce a yi ka kasa wannan kuɗi gida arba'in ka shi ɗaya ka bayar shi kenan assalamu alaikum Allah ya sata da ah, malam Allah wai wannan so take a bambance mata tsakanin wannan furicin guda biyu wani furici ne ne da tsakanin alwala da alwala ko ko duk kowane ta faɗa daidai ne ah, kowane ta faɗa daidai ne ai saboda dai ba hausa ba ce ai larabci ne alwudu'u ne ba hausa ya ce alwala tunda bahaushe dadun mafi yawa lami yake shawalar lalina za ka ji bahaushe na faɗa shine alwala wayansu kuma su ce irin hausa da ce awwala shine kamar masu cakalanzir da masu cakalanzir da wannan ba ruwanka da wannan ya danganta da yana mutum yake ifirka kalmar sa ga mutum da girman sa kana ca kalanzir ka gani wani kawai ce maka kananzir to da irin wannan ba komai kamar wanda zai ce hainiya wani ce hawainiya eh assalamu alaikum Allah ya saka alai malam wanda suna tambaya cewa mahaifinsu ne yake da yawan bukata idan ma su aka yi mara abu sai ga raina kuma laifi ko mai kankantarsa sai ya kamfama shi sannan laifin wani yakan shafi na wani yakan shafi wani sannan baya baya jin shawara to ya malam su yaya ya'yansa su kai masa. Assalamu alaikum. ina jin dai wata ila yi shekaru da yawa ko ko ana tsammanin ga wannan alamar ya zama walidu ta fito da abu ne so nake ku gane wani abu sosai a nan ku gane ƙur'ani yadda yake kalma duk kalmar da ya faɗa akwai wata ma'ana a ciki annabi musa salam da ya tafi madiyana ya tada 'yan mata guda biyu a rijiya suna ɗiban ruwa da ya gasu sai mamakin me kama canan sai ce ma haɗu kuma kai me labarin ku kaku nan sai suka ba shi amsa guda biyu ɗaya wacce zai gamsu cewa akwai ladabi da muke kiyayewa la nasiqi a tashi dira ri'a ba ma ba dabbobin ruwa sai duk masu bayarwa sun sha sun taba ma wacce kuɗi da maza sai suka ce wa na shehun kabir amma babanmu tsoho ne babba tukuf ya tsufa abuna suka ce ba waliduna ba a lokacin shi annabi shu'aibu alaihi yana cikin koshin lafiya da hankali da nutsuwa da su yake shawara duk wani abu na daidai za su tattauna zai dora su a kai za a yi shawara a yi komai shi sa da annabi musa alaihissalam ya je yana gaya masa ce na jauta minar alqawmi zalimi to abu kenan amma in ka ji an ce walidu to ya fa kiɗimi shi sa Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana bil walidaini mahaifin da mahaifiyar sun kai hanyar rudewa sun fita daga hayyacin su suna da korafi da kama karya to sai Allah ce la taqul lahum uffin karka ce su kash duk abin da yake haƙuri Allah ya san haka za su yi sun shiga wannan hukuncin shi sa ambace su da walidaini sun fita ga hayyacinsu kama karya za su yi maka sun kai matsayin da in sun mutu za a zo a gai maka barka dole haka za ka hura ka dinga roƙon Allah ya taimake ka ku raba lafiya kar kai bisa kuskure bisa bisa ganganci sai zama da duk abin da za su yi maka su zama korafin su ne kai ba kai ba amma ran da ka yi ubangiji ya kama ka wannan shine kawai hakuri ake shi sa Allah ambace su bil walidaini isana walidu wanda ya girma ya shiga rudewa yake kama karya walidu amma abu ko ya shekaru yana cikin nutsuwa ana komai na arziki da shi to abu kenan shi sa qur'ani ya bambanta sai da ya zo gurin da yake akwai haɗari da wahala sai ambaci nobil na isana na kawo muku ne don ku dinga sanin qur'ani in ya faɗi kalma kowace akwai saƙon da yake cikin ta assalamu alaikum Allah ya gafarta mala wannan ta ce mala ɗan na ya samu hatsari har ya kashe yara shida hudu sun mutu take na biyar ɗin yana asibiti amma shi ma ya rasu sun biya shida kawo kalla wannan ya azumin kafara su yake to assalamu alaikum to azumin kafara sa mutum nawa ya kashe to na ɗaya zai yi kafara 60 na biyu zai yi 60 na uku zai yi 60 na hudu zai yi 60 na biyar zai yi 60 domin ita kafara ta ta'addadu bi ta'addudi mujibiha tana kididduguwa ne da kididduguwar abin da ya wajabta ta ba rai ɗaya kashe ba ba yadda za a yi haɗa wa'annan ya kafara ɗaya ce su rarraba ko ce da Allah ya rarraba ba zai yiwu ba in ya tashi abinda zai je ya da gidan wa'ancan ai daban in a mutunce ne ma sai ya je sun tattauna in sun yafe musu komai sannan ya je gurin wa'ancan da ka rai biyar ya kashe rai biyar zai wa kafara ba dama ya guda daya ya ce su rarraba ba zai ba in kuma ba shi da lafiya ba zai iya yi ba likitoci ba bisa karambani ba likita sosai na gaske ya gama assessment ɗinsa ya tabbatar masa ta ba zai iya azumi ba kuma ba shi da ba wanda zai zai bi yanta to istighfari zai dinga har ran mutuwarsa shikenan assalamu alaikum Allah ya gafarta malam wanda ta ce yau tsakanin da mijina sai godiya Allah Allah ya azurta mu da ƴaƴa takwas kuma ta kai ta kawo da har mana iya azumi ga baki ɗayan waɗanda za su iya yin azumi yi saukar Qur'ani da lafiyu da hajiya ga manzon Allah bayan kuma bashi shi Allah ya albarkaci zaman muna zaman lafiya mai masa yadda yake so to malam Allah ya kudi wannan larabar za ku ci shekara shirin kuma ɗalibin mutunan na ɗalibin malam muna roƙon ka addu'a ta zaman lafiya Allah ƙara mana zaman lafiya da arziki da kwaba amma malam ba na son kishiya da tabbata ta mana zaman arziki Eh, assalamu alaikum a ita wannan ta fito ta faɗi gaske ta ba munafunci ba kwane-kwane eh, shi ne addu'a da ta ce a yi za a yi in Allah ya kaddara bai rubuta cewa za ta zauna da kishiya ba shi kenan in ya rubuta za ta yi to Allah ya daidaita tsakaninsu domin rubutu ne in ya rubuta za ta zauna da ita ta kishi wannan sai ta yi in ya rubuta 'ya'yanta da 'ya'yan wacan zumunta za su yi sai sun yi in bai rubuta ba haka za ta rayu to ba za a yi mata ba ko me za a yi kuwa sau da ka za addu'a akan wannan in bai rubuta mata bai kara mata zaman lafiya da mai gidanta in kuma ya rubuta ya bata hakurin jura ya daidaita su ya bata nasara a cikin abin da ake ciki ya zama komai ya zama daidai ta zama ya aljanna eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa da rage kuma samun rubutu karshe kuma cikin kyau karshe malam wannan tambaya ke cewa malamai ah, ba sa da wanda sa na bare salatu wasalam yake cewa sai an cika mata a jahannama kuma sai mata sun fiwa to yanzu wannan matsalolin yadda yanzu suke cin zarafin mata ga horar da su da yunwa ga duk su matan da duka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ita wannan kalmar a filin idi a Madina an yi sallah karama. Annabi alaihi salatu wasallam ya hudu ba. sai ya ce mafi yawan mata 'yan wuta ne shi ko alaisa in yi faɗi kalma a gurin allah ta zauna don ba son zuciya tare da shi saƙon allah ya isar alaisa wannan haka yake yana faɗa abu zartacce ne kawai saboda ka filin idin gaba ɗaya aka ruɗe maza da mata saboda an ji kalma mai nauyi kuma ta fito daga bakinsa kuma dole ya faɗa saboda saƙon allah ne subhanahu wa ta'ala sai mace guda ɗaya ta yi ƙarfin hali sai ta miƙe ta ce ya lahi me zai tara ma'auta sai ce abu biyu ya kafurnar ashira wai kasurnar la'ana suna cewa abokin zama sannan suna yawaita batsar baki ko kuma tsinuwa wannan biyun su zai tara sa wuta in ya faɗa ba za ta tashi ba alaihi malamai suna cewa da mace mijinta zai dinga ba ta kwatarniya ta tirare tana wanka da ita kullum dinga tato zuma gora-gora yana ba ta tana sha a dinga yanka ɗan shila ana gasawa ana soya ana dafa yana ba ta ran da suka samu saɓani sai ta ce mai taɓa tsinana mata wannan shi zai sa ta shiga wuta shi yasa ake son a ba 'ya'ya tarbiyyar wato shukuranun ni'ami duk abin da aka yi na ni'ima su gode kada ɓacin rai isa mace miji mata yana ta mata alheri kuma da wani abu ya faru sai ta ce mai taɓa mata to wannan shi ake gudu a samu wannan so da nan ɓangaren ku shine wannan ɗaya ɓangaren kuma yawan tsine wa 'ya'ya haɗe fassara da ce ka suna la'ana wata badar malamai suka ce batsa in mata suka haɗu masu aure ko zawarawa idan namiji yana wani guri kewaye bai san yana gurin ba in suka yi rabin awa sai ya ji kamar ƙasa ta nutse da shi ko ba zai iya yadda ya wuce su gan shi ba wannan duk kun san haka kuke to annabi alaihi ya faɗi wannan me yasa ya faɗa saboda duk wanda yake da rai ya rabu da wannan kafin ya mutu in ya kuskura ya mutu da wannan wannan alkawarin ya tabbata a kansa wancan da ake faɗa na zancen maza suna azabtarwa suna kaza laifinku ne ina faɗa muku laifinku ne me ya ma'anar laifinku annaba alaihi ya faɗa mana daman ya ce za a takun mantar dauna dina huwa kuluka hufa zuwi juhu illa tafa aluhu ta kun fitinatun fil'ardi ardi wa fasadun kabir duk lokacin da aka zo neman aure annabi ce abu biyu za ku kula kula da addini da riƙe amana ku bashi in kun ki fitina da ɓanna masu nauyi za ta faru a duniya to yau abin da aka kenan mata sun daina zaɓe a kan munafa maza sun daina zaɓe a kan munafa abin da kawai ake yi shine wato wutar sha'awa in ta ruru a zuciyar ɗa namiji ita ma wutar sha'awa ta ruru a zuciyarta ko iyaye suna so ko ba sa so sai dai ta tankwasa sai dai a hakura haka wani sai bayan an yi za ta taka kayar da ba cirewa iyayen sun san kaya za ta taka wacce ba za ta ciru ba sai ta dage ta ce tana da yanci in aka yi wahala ma aka rashin sa'a ta kai kara Iyaye su batta randa ta shiga cikin tarkonsa turan nan kafin ta kubuta a sha wahala sai an kai gurin alkalai sai an samu alkali nagartacce ya ba abin a hankali ya lugugwita shi sannan zai san da zai kubutar da ita to kafin ta fada annaba sai ya gaya mana ganda ba za ta fada ba to aka aje koyarwarsa alaisama kowa yake rayuwa bisa son zuciya kasashe suna tazga mutane akan wannan ana ta tafiya ana tsammanin yanci akai duk ran da ka bar annabi abinda annabi alaihi zo da shi to daman tun daga nan zaka fara asara ka fara da nan abin da ya kamace mata kenan su komo kan hanya wajen harkar auratayya an bar ya mace ta zama turmin atamfa a kanti duk wanda ya zo ya biya farashi za a bashi ba lura da dan waye waye ke gaya masa ya ji in kana so ka ba da yarka ga mutum to ka tabbatar a cikin danginsa a wanda zai gaya masa ya ji lokacin da ya zo zai fara dokar muke ya in aka faɗa wa na gaba da shi ce daga yau ba za a kuma ba ku je in ya ja masa kunne ba zai sake ba amma sallamamme a danginsa ba mai faɗa masa ji uwar man yawa wure ta sai dai ta faɗa gidan makota ku ɗau ya'ya ku bashi ba daidai ba ne wannan wannan shine duba za ku yi sai an komo kan inda annabi anasa mai ɗora mu amma in ba wannan aka koma ba za abin sai ya fi haka kacaɓewa zukatan mutane sun karaya maza sun sare an ce da su su daina ɗaukar nauyi kada su haihu kasi kaza dama masana suka ce wannan kiraye-kirayen da ake in ya tsaya farkon victim wanda za su fara fada bala'i mata domin zuciyar namiji ta kare ba ya daukar nauyi da ba zai taimake ta ba sai ta azabtar da ita da yunwa da sauransu da an magana ce shi ba zai iya ba to riga an sakwalkwaltar da shi an karya masa an karya masa zuciya an sage masa gwiwa saboda haka wayannan abun da ake a ƙarshe daman sakamakon abin da zai biyo baya kenan kuma yanzu ya fara in aka ci gaba kuma abin su ya wuce haka fa in ba dawowa aka yi kan hanya Allah ya taimake mu aka samu wani mai gyara wanda zo ya tsaya tsayin daka ya kai da fata iya ki abin nan mutane suka yi da suka bashi haɗin kai sannan za a iya dada al'umma ta koma wajen in za a yi aure zaɓa ake har yanzu mutane suna cikin shirme wayan aka zo ɗaurin aure sai ka ji mutum ya zo ya ce wa ina neman iri da wani iri kake nema in ka faɗa sai ce wa iri na mutum shi kansa a cikin kwaba ake wanda zai karɓa auren ma bai san abin da ake wannan neman iri ka ce wani iri na mutum shi bai san dalilin da ya sa iyayenmu suke cewa irin ba yanzu ba irin ake ba na da abin da ake sai a ga gidan wani sun shahara da gaskiya da amana da arziki gidan wane sun shahara da tsoron Allah gidan wane sun shahara da karatun ƙur'ani gidan wane sun shahara da ilimi gidan wane sun shahara da mutunci to gidan wane da ya shahara da kaza ga ya gidan wane shahara ga ɗa namiji sai ce ku haɗa su to shine an zo neman iri wancan irin nasu da suka yi fice na hadda ƙur'ani ake so a auri 'yar gidan domin a sami ya'ya shi kuma sun yi fice wajen ilimin hadisi ko wani abu in kuka zo kuka haɗa su ɗan da za su haifa ya ɗebo gadon wancan gidan ya ɗauko na wancan nasa zai zama dobul to shi ne ma'ana neman iri shi ma in ya zama haka aka sake samun wani wata can sai a sake haɗa 'ya'yansu kenan kullum alheri 'ya'ya da za su zo sun fi iyaye albarka jikoki sun fi kakanni albarka haka haka ake shine ma'ana neman iri lokacin da haka ake yi a aure shekara 60-70 ba abin da ya taba shi kuma a cikin mutunci da girmamawa a cikin 'yar makarantar nan na san wacce take mai gidanta bayan sun rubu ma hanyar da unguwar take kofar gidansa wala ba ta sake bi ba har sai da ya rasu saboda ganin girman abu to wayancan na da wannan abin da suka duba aka gina aure akan gaskiya aka bisa aka gina aure akan manufa ita ce ta jawo komai ya tafi daidai ake ta yin abubuwa na arziki na alheri sannan iyaye in suka ga an samu wani tangarɗa ko wani abu na abinci ya ƙi shiga saboda sun san akwai alherin da yasa suka gina bangaren matar iyayenta maza su za su dinga daukan duk abin da ya kamata a yi sai su yi wa bangaren sai su dinga yi mata sai ci arbi da shi abin da ake bukata wannan irin ifito daga wannan bangaren har lokacin da shi kuma zai duba hankalinsa idan jikinsa ya ci gaba da yin ya san abin da ya sa aka yi haka shikenan sai dai a yi tarihin da wani da ya yi kuruci haka za ka baya san a tada zancen ba ita ma ta yi kuruce ta in ta girma a ce da ta yi sai ba ta son tada zancen wannan shi ake yi in ba wannan hanyar aka dawo ba aka ɗora abu a kan shari'a a kan manufa da dalilan da ya sa aka yi auren ba wannan ruruwar sha'awar ba to ba za a da cikin abin da ke sai dai kullum abu ya ci gaba da kacabewa Allah ya sa raba mu Allah ya raba mu da san zuciya Allah ya raba mu da san zuciya Allah ya raba mu da san zuciya Allah ya hore mana bin shari'a wadda Annabi alayhi salatu wasallam ya zo da ita Allah ya hore mana bin shari'a wacce Annabi alayhi salatu wasallam ya zo da ita Allah ya hore mana bin shari'a wacce annabi alaihi salatu wassalam ya zo da ita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh